Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na asubahin yau Juma'a 24 ga watan Maris. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Maryam da kanun labarai. Tun daga watan Janairu sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Sill da ke jihar Oklahoma a nan Amurka don su iya sarrafa na'urar kariyar makamai masu linzami ta Patriot. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fizzle don kera bom ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu kuma za ta iya kera makamin nukiliya a cikin watanni a cewar babban jami'in sojan Amurka. a jiya alhamis mai shigar da kara na birnin new york ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin amurka na jam'iyyar republican suka gabatar akan ya mika takardun da ke da alaka da wani bincike akan tsohon shugaban amurka donald trump To kanin labaran kenan. A babin rahotanni za a ji cewa kotun kolin kasar Kamaru ta tabbatar da rinjayen da jama'iyyar CPDM mai mulki ta yi a zaben majalisar dokokin tarayyar kasar inda wato idan mun kada kuma jamhuriyar Nijar za a ji yadda jama'a ke ci gaba da bayyana yadda azumin bana ya riske su azumin bana da na bare da bambanci bambanci ba kuɗi ga tsadar rayuwa kin ga kaya da daga ko ina to wanda suke kamun kayan ma mu wallahi wallahi kowa yana kukan haka na kamar kowace ranar juma'a yau ma za a ji shirin manuniya wanda isa lawan ikara ke gabatarwa kafin nan ga kashi na farko na labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran tun daga watan janairu sojojin ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan fort steele da ke jihar oklahoma a nan amurka don su iya sarrafa na'urar kariyar makami mai linzami ta patriot ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan da maris su kuma koma ukraine domin fara aiki da na'urar bisa la'akari da muhimmancin wannan horo ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta haramta daukar hotunan sojojin kuma ta ƙi barin muryar amurka ta bayyana sunayensu amma wakilin muryar amurka ostap yarish ya kai ziyara sansanin na fort sill don ya shaida horon da dakarun ke yi a cikin sojojin maza da mata na ukraine da suka je oklahoma mafi karancin shekaru shine sha tara mafi yawan shekaru kuma sittin da bakwai. a cikin makonni goma da suka gabata ta yi amfani da wani shiri da pentagon ta tsara wanda ke ba dakarun horo akalla sa'o'i goma a rana kwanaki shida a mako guda ya sa sun yi aiki don kwarewa wajen sarrafa na'urar ta patriot Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fizzle don kera bam ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu, kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni a cewar babban jami'in sojan Amurka. Da yake magana da 'yan majalisar dokokin Amurka a jiya Alhamis, babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar janar Mark Miley ya faɗa wa 'yan majalisar cewa Amurka ta ƙudiri aniyar hana Iran kera makaman nukiliya. Miley ya kara da cewa mu sojojin Amurka mun tsara matakai da yawa da jagororin kasar za su iya ɗauka idan Iran ta yanke shawarar kera makaman nukiliya ko kuma lokacin da za ta yi hakan. Kalaman Mali dai sun je daidai da na mataimakin sakataren tsaron Amurka Colin Carl a watan da ya gabata. Carl ya shaidawa 'yan majalisar cewa zai ɗauki Iran kusan kwanaki sha biyu ta sarrafa isasshen man da za ta yi amfani da shi don kera makaman nukiliya idan ta so yin hakan. A jiya Alhamis mai shigar da kara na birnin New York ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar a kan ya mika takardun da ke da alaka da binciken da ya yi a kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala talatin a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa a gabanin zaben shekarar 2016 a kan ikirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta. a farkon wannan makon ne ofishin mai shigar da karar na gundumar manhattan alvin bragg ya caccaki bukatar da shugabannin kwamitoci uku a majalisar wakilai suka gabatar a matsayin katsalanda a kan ikon jihar new york wanda yin hakan ya wa doka 'yan majalisar uku jim jordan da james comer da brian steele sun kira binciken da bragg ya yi a kan trump zalunci wajen amfani da ikon gabatar da ƙara irin wanda ba a taɓa gani ba. To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. an jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bar mu kawo muku mu na farko wanda zai kai mu ƙasar Kamaru inda kotun kolin ƙasar ta tabbatar da rinjayen da jama'iyyar CPDM mai mulki ta yi a zaben majalisar dattawa wanda aka yi ranar sha biyu ga wata. Maimunatu Sadu gare ki. Babban alkalin kotun kolin kasar Kamaru Kema Atangana ya bayyana jam'iyyar RDPC ne mulkin Kamaru a matsayin wadda ta lashe zaben majalisar dattabai da kujeru saba'in cikin ɗari a cibiyar majalisar da ke birnin yawunde babban birnin ƙasar Kamaru ko da yake babbar kotun kolin ta yi watsi da kararrakin jam'iyyun adawa sau shida da suka yi ranar Larabar da ta gabata. Mun tuntubi Pierre Flambeau Gayab dan adawar UNDP. Donc nous avons effectivement déposé euh, Croix-Raquette la première a gaskiya mun gabatar da ƙararraki shida na neman sokin zaben baki daya a yankin tsakiyar kasar saboda duba da rashin gaskiyar wannan zaben da kuma munanan kurakuran da muka buƙaci kotun kundin tsarin mulki ta yanke hukunci amma kashi, abin takaici dangane da matakin da kotun ta ɗauka amma kuwa mun ɗau darasi za mu shirya kan mu tsab don zaben gaba amma amma muna kiran jam'iyyar rdpc da sauran da su mutunta doka da oda abdullam manazarcin siyasa a kasar kamaru l'annulation d'une élection par le conseil constitutionnel Kotun tsarin mulkin Kamaru tana la'akari ne da abubuwa waɗanda suka saba wa doka ta yadda za ta iya da ɗau mataki don soke zaben amma kuwa idan ƙararraki da jam'iyyar adawa suka yi bai da nauyi matuka to ya za a soke zaben. Amma kuma lauya Francis Mobza ya yi mana bayani. ƙorafe-ƙorafen da suka taso a zahiri ba za su iya shafar sakamakon zaɓen ba mun bibiyi babban alkalin a koda yaushe yana maimaita karanta mataki na 134 da kundin tsarin mulkin wanda ya nuna karara ƙorafe-ƙorafe da kararrakin ba za su shafi sakamakon zaɓen ba sai dai kawai a ce kararrakin ba su da tushe kuma kotu ta yi watsi da su. tare fonde rejeté. Sanin cewa cikin jam'iyyu ashirin da ɗaya jam'iyyun siyasa goma ne suka fafata a yayin zaben majalisar dattabai a yankuna goma na Kamaru. Kansiloli dubu goma sha ɗaya da 138 na ƙananan hukumomi da na yanki ne suka zaɓi sanatoci 70 daga cikin 100 na majalisar. Maimunatu Sadu sashen Hausa na muryar Amurka daga Duwala a ƙasar Kamaru. To gaida Maimunatu ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga Maryam da kashi na biyu na labaran duniya. Kurdawa mazauna wani gari da ke arewa maso yammacin Siriya sun shafa kwanaki uku a jere suna zanga-zanga biyo bayan kisan farar hula hudu da kungiyar mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyya suka yi a yankunan da suke rike da su. A ranar 20 ga watan Maris ne al'ummar garin Jindiris da ke arewa maso yammacin Siriya suka taru domin bikin shiga sabuwar shekara ta kurdawa da aka fi sani da Nauruz. Amma wasu dauke da makamai da ke da alaƙa da rundunar sojin Siriya ta SNA suka buɗe musu wuta inda suka kashe farar hula hudu tare da jakkata akalla wasu su biyu a cewar kafofin yada labaran ƙasar da ƙungiyoyin kare haƙoƙin bil'adama. Ƙungiyar kare haƙoƙin bil'adama ta Human Rights Watch da ke birnin New York ta ce mutanen hudu da aka kashe 'yan gida ɗaya ne. Jinderis dai wani yanki ne na gundumar Afren wanda ya fada a ƙarƙashin ikon sojojin Turkiyya da kuma ƙungiyoyin Siriya da ke samun goyon bayan Turkiyyar bayan wani gagarumin farmakin soja da aka kai akan dakarun Kurdawa a watan Maris ɗin shekarar 2018. Prime Ministan Habasha Abiy Ahmed ya naɗa kakakin dakarun TPLF na Tigray a matsayin wanda zai jagoranci gwamnatin wucin gadi a yankin arewacin ƙasar. A jiya Alhamis ne ofishin Prime Ministan ya sanar da naɗin Geta Choreda ta shafin Twitter. Gwamnatin wucin gadin dai za ta ci gaba da aiki har sai an gudanar da zaɓuka a yankin. To a gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. yanzu kuma bari mu kawo muku rahotonmu na biyu wanda zai kai mu jamhuriyar Nijar. Yayin da musulmi a faɗin duniya suka fara azumin watan Ramadan, a Nijar jama'a na ci gaba da bayyana halin da suke ciki a wannan lokacin wannan malamar na gaya ma wakiliyar sashen hausa tamar abari cewa sunana ramatu umar wallahi bana kaya miya gaskiya sai dai alhamdulillah akwai kyara kaya mm. wallahi kaya bai tabuwa kin ga fom detar da kwando in yake a da cika da kwando jika hudu yake yanzu kwandon bai ya tabuwa da kilo muna sai shi da sittin yanzu har tamanin har goma ya tara ake sai da shi har dala ɗari ma yanzu har ya kai tumatir ɗanye ba a bada na goma na wuri sai na ishirin a tarugu da albasa duka basta tabuwa wallahi basta tabuwa dama dama karoti kadai yake tabuwa shinkafa ma kuɗin shi na da ne ma ka bai ya tabuwa sanda mu da kuɗin, halin da muke sai kwartan shi ka bakwai da rabi mutane da Allah albarkan azumi wata guda ne za a yi a kare kenan da Allah ya hankuri kaman gobe ne azumi ya zo ya wuce a ji tausayi talakawa albarkan azumi sai ku rage mana 'yan kasuwa tsakani da allah suna na muhammadu mala bagare rayuwa gaskiya bana abin ya zo da tsada komi ka je sai wallahi kuɗin baya tabuwa kowane kattan baya ka ji an ce ba wajen su bane laihin yake su ma da tsada suka saye shi jiya ma na ta yi sayan madara madaran da da ake sai da jikka goma sha hudu ya ka jikka ishirin nido babban nan ya ce min cikin lokaci kaɗan kuɗin ya karu ba laihin su bane ne kayan gaskiya in ka kwatanta da baya abun ya yi tsada wasu na nunin tun da aka hau da kuɗin gazuwar kenan kenan kawa kaya yana tsada dole su masu ƙara kuɗi don ka su haɗu sukari na sahe buhu na sayi buhu wajen jika 28 da rabi na sayi mai wannan babban bidon jika 29 na sai shi gaskiya da har sha biyar da rabi na sai shi gaskiya abin gaskiya sai dai hamdala ni kira na na harko ga gwamnati kowane shekara suna cewa suna sa kwamiti don a ga yanda za a yi talaka su sai kaya da rahusa amma mi muke gani ba musamman ina ne matsala ko wajen kasuwa ne ko gwamnati ne bai sa a bibiya abin a gani amma gaskiya kullum abu ya zo duk abin da ake ko ganye wanga da ake nan wajen mu wani fam da ko komi saka ga kuɗin ya karu shi ko ƙasar musulmai muke nan Nijar kowa tashi zai ce shi musulmi ne musulmi ne ga wata na na alfarma na neman lada ya zara dan turai zaman bana da na bara da bambanci bambanci ba kuɗi ga tsadar rayuwa sayarwa kin ga kaya da daga ko ina to wanda suke kamun kayan ma mu saida wallahi wallahi kowa yana kukan haka na tunda in gari ya waye namiji yana da rural abin da zai fito ya bada shi kuma ga garin wannan yadda ya zama komi an kara mishi kuɗi komi wai maimakon da azumi ya kama yanzu kin gamu a maka ko gidan haya in shekara ta azumi ya kama wallahi sai a ce wannan wannan watan kabar kuɗin shi ba a karba to wallahi yanzu daga ko ina ba mu samu langon abdullahi mutari yar keli tsadar rayuwa shi dai fi sabilillahi kowa ya san akwai ta har su 'yan kasuwa sun sa akwai ta yanzu dai abin da ake so jama'a su taimaka gwamnati ta sa baki a wannan abu in akwai abin da ya kawo suke tsawwala wannan abin to gwamnati ta dan rage musu mu ma kuma talakan gwamnati ne gwamnati su 'yan kasuwa sai su rage mana wasu abubuwa Aisha to tsadar rayuwa da yanzu azumi ya zo gashi nan kaya duk da aka ga azumi ya zo da an tsangwala kaya an sama kaya tsada to su 'yan kasuwa dai su dibi allah dai su ga albarka azumin wannan su ranar rangwamta mu mu samu wani wasaci kaɗan haka don mu samu da mu da 'yan ɗiyanmu mu samu mu sa dan abin da za mu sa a bakin gwamnati ita ma kuma ta taimaka mu albarkacin wannan wata mai albarka mu samu To a gaida tamar da wannan rahoton yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Manuniya. Ashe dai har yanzu jam'iyyar APC jihar Kano na da ja a kan zaben gwamnan jihar Kanawan ko da dai masana suna ganin akwai dalilan da ke sa a samu jinkirin ambata wanda aka zaba. Da rigima da ƙarin arin gizo da tarzoma ko menene kowane irin dalili ne in dai an soke to sai an sake ba. Idan yawan ƙuri'un mazaɓun da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na ɗaya da na biyu ba to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba. Tuni ma dai wani ɗan jaridan da lauya ne kuma yana fashin baki ke gaya wa duniya cewa ai sauke sabon salon siyasa a Najeriya yanzu ya soke sharɓar shaɓaɓa. Mun shigo wani ƙarni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas. Shi kuwa Sheikh Ahmad Yusuf Tijjani Guruntun gaya wa dukkanin masu lunto da bar murɗa murɗiyar zaɓe ke cewa ai tun a duniya ma za su gane sun daɓa. Kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kaɗa kuri'a kai a je a lalata wannan kuri'un da kai kuma ka ɗauka za ka je kai bacci lafiya. Ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah bane. Waɗannan faso mun ta muka tattatso cikin tarin muryoyin da za ku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke nuna wa masu mulki cewa talaka fa shi ya kamata a lallaba. Shiri na ɗari da goma cikin jerin shashiren manuniyan da ke jawo hankalin masu sauraro kan matakan tatso haƙoƙinsa a kowace gaba. Me yiwa takun tashi don tatso haƙoƙin kuma ya sa wani ɗan jarida kuma lauya a Najeriya barista Muhammad Adamun da ya saba fashin baki gaya wa duniya cewa ai siyasar Najeriya ta riga ta sau sauya salote da waɗanda suke ganin sun gagari kundila yanzu su kansa an bi an tattaba. A gaskiya kamar ta sauya zani zan yanzu in ka lura kusan ba wani ɗan siyasa da yake da tabbas akan komai a da akwai wa'anda suke kirfa yadda suke so sannan kuma diyan da ta kaɗa ta raya za ka ga kusan a haka din aka ƙare to sai yanzu ga mu mun shigo wani ƙarni na siyasa wadda yanzu nan kusan kowa bai da tabbas an samu ƙorafe-ƙorafe da tashe-tashen hankula da kuma siyan ƙuri'u a wasu wurare da aka gudanar da zaben gwamnoni ɗabi'a ce ta demokradiyya duk da yake ta ɗan yin kanta a nan kuma a hankali hankali in Allah da za a shawo kanta to amma kuma ɗabi'a ce ta demokradiyya wadda bayan da ka iya shi kan shi doka ko dokokin election na electoral act da guidelines da sauransu sun hasashe haka sun hangi haka kuma har akwai matakai da aka ɗauka na ƙarshe saboda haka ni wannan abu ne wanda sai dai kawai a ce da 'yan tsaro dole su daɗa ya himmatuwa a tabbata an shawo kan ire-iren waɗannan abubuwan sannan kuma dole a ja kunnan su wasu kuma ma dole a hukunta su. Shi kuwa lauyan da ke fashin baki a karkokin siyasar Najeriya barista mai nasarar kogo Ibrahim Umar gaya wa duniya yake dalla dallan dalilan da suka sa akan ambata zaɓe a matsayin inconclusive da ba a ambata wanda ya ci zaɓe ko da ko yana kan gaba. Yawanci abin da ke faruwa ake ce zaɓe bai kammala ba shine idan aka gama zaɓe aka gama lissafin alƙalin ma gaba ɗaya. To akwai lokaci da dama wanda yake za a ga an samu waɗansu zaɓuɓɓuka an soke su wala allah saboda an yi faɗa ne ko kuma wala allah saboda an samu takaddun jihar ƙuri'a sun samu matsala ma'ana ana iya kasancewa da takaddun jihar ƙuri'a amma babu hoton ɗan takara ɗaya ko babu alamar jam'iyya ko kuma a samu wani ya zo ya sace na'urorin zaɓe ko kuma a samu a yi faɗa a wuri to waɗannan za a tattara dukkan lissafin waɗannan mazaɓu ɗin to sai a duba rata tsakanin wanda yake a gaba da wanda yake bi mashi sai a kwatanta shi da yawan ƙuri'un waɗannan mazaɓu da aka soke idan yawan ƙuri'un mazaɓun da aka soke ba su kai yawan rata da aka ba na ɗaya da na biyu ba to ba za a ma damu da cewa inconclusive ba idan kuma aka kasance aka duba aka ga yawan ƙuri'un sun fi yawan giɓi da ke tsakanin na ɗaya da na biyu wanda idan da za a kawo ƙuri'un nan a ba na biyu to yawan shi na iya zuwa ya wuce na ɗaya to a wannan lokacin ya zama wajibi sai a ce to an ɗage zaɓen to shine za a ce inconclusive kuma dai ganin irin wannan gaba na adadin zaben da aka soke ya haura ainihin tazarar da aka bayar sa jam'iyyar apc ta bakin mai ba ta shara karkokin shari'a a jihar kanawa barista abdul adamu fage ce dole hukuma zaɓe ta leƙa jihar kano don duba adadin kur'un da aka samu ja kwaɓa. in dai an taɓa hakkin wanda zai zaɓe to ya zama lazim ya zama wajibi a sake zaɓen wannan wajen matsawar bambancin da shi wanda aka ce ya ci da wanda yake bi mai baya in aka sake zaben zai canja ba mamaki shi wanda yake bi mai bayan ya zama ya ci zaɓe da rigima da ƙarin arin gizo da tarzoma ko menene kowane irin dalili ne in dai an soke to sai an sake zaɓe. Kawai yanzu me matsayar jam'iyyar APC misali? Matsayar jam'iyyar APC tunda akwai rata ta dubu ɗari da ishirin da wani abu. Sannan kuma inda aka samu wannan hatsaniyar da soke zaben da arin gizo sun kai daga bakin faita ita hukumar zaɓe da ta gabatar suka ce sun kai dubu ɗari biyu da saba'in da wani abu to kaga ya zama wajibi a sake zaben tunda bambancin tsakanin wanda aka ce ya ci zaben da wanda yake bi mai baya ɗari ne da ishirin da wani abu a doka ya zama wajibi ga shi nan a manual ɗin na election a guidelines na gudanar da zaben a dokar zaɓe ta ƙasa da shari'o'i ga sunan ba iyaka duk wannan shine. Ashe dai sanata Bola Ahmad Tinubu da aka zaba a matsayin sabon shugaban kasa mai jiran gado cikin jam'iyyar APC yana da dalilan da ya sa shi ma ya sadada zuwa kotun da ya ce dole ne shi ma ya laɓaɓa. Domin kuwa lauyan da ke sharhi a kan al'amuran siyasar Najeriya barista Elsbar Abakar ya ce ai dole ne a baiwa Tinubu damar duba alƙaluman zaben kada a ƙarshe a harhaɗa alƙaluman kuma su zazzoba. To game da ko me yasa shi kuma Tinubu aka ba shi wannan dama na ya je shi ma ya duba ya tabbatar da cewar waɗannan katunan zaɓe da aka yi amfani da su daidai ne. Wato alƙalin ana ce mishi Justice Ikek. Ya ce abin da ya fi zama adalci tunda Atiku Abubakar da Peter Obi sun yi roƙo a kan cewar a ba su dama su bincika su tabbatar da cewar waɗannan takaddun zaɓe da aka yi amfani da su takaddu ne waɗanda na zahiri kuma su tabbatar da cewar abin da aka ayyana masu a matsayin su ne ƙuri'unsu lallai abin a ce ya tabbata to tun da adalci ake son a yi to sai kotu ta ce a tsarin shari'a ya kamata shi ma a shi dama ya lura da waɗannan takaddu da ake bincikawa kar a zo a ce an ba ɓangare ɗaya shi ba a ba shi ba dalili kenan da wannan kotun ta ba da dama ya tabbatar da shi ma ya duba saboda in ya zo ba da kariya zai iya faɗin dukkan wani zargi da za a yi akan waɗannan takardun. Game da linto da rimba-rimba ko zure ko kuwa murɗiyar zaɓe kuwa Shehu Malami Sheikh Yusuf Tijjani Gurinti ne ya tabbatar da duniya cewa duk waɗanda suka yi maguɗin zaɓe tun anan duniya sakamakon su zai zo kuma da hannunsu za su karɓa. Wai a je a zauna da kai a wani ɗaki ko a wajen wani mitin a shirya yaya za a murɗa kuri'un anguwa kaza ko yaya za a canza wallahi ka rubuta ka aji da kai da waɗanda kuka shirya wannan abun gaba da ƙiyayya za su zama su ne sanadiyar rashin jin daɗin rayuwar har ka mutu su ma kai ne rashin jin daɗin rayuwarsu ba yadda za a yi waɗansu su shirya wani abu da zai cutar da bayin Allah wai kuma Allah ya bar su su tafi ai da su fir'auna ma ba su tafi ba za a yi ma kudin zabe ka ce ban da kai kar ka yadda duk abin da za a baka wallahi sai ka biya kayi ciko haba malam kai bayin Allah su tafi su je tun da safe har rana kata suna kada kuri'a kai a je a lalata wannan kuri'un da kai ko a canza wannan kuri'un da kai kuma ka dauka zaka je kai bacci lafiya ai in ka yarda da haka ma to baka yarda ma akwai Allah bane amma in ka san akwai Allah kuma ka yarda waɗannan da suka tsaya a ranan bayin Allah ne wallahi ka san Allah zai bi musu kadin su me yasa Allah ya ce na haramta ma kaina zalunci saboda duk wanda ya cuci wani sai ya kwata mishi wallahi hiqul makaru sayyi'u illa bi ahli shi yasa duk wanda suka yi wannan badakalar gwamnatin na wucewa kowa sai kaga a kwayen ido ma ya zama abin tausayi iyaka batutuwan da za mu iya baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu rafi iko cewa kwanakin su fa ƙara ƙarewa suke duk da roman demokradiyyar da suke ganin suna warba domin kuwa daga juma nan saura kwanaki 66 ne ga dukkanin masu muzuran matse rafi iko su yi sallama daga kan kujerun da a kansu ne suke ganin sun samu dama raba-raba kuma madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Muhammad Hafiz Baballe da Mahmud Kwarin jihar Kanawa da maman manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyin da mukan kawo muku su kaba kaba. Ni Isa Lawal Ikara da kan shirya gabata nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya. kenan masu sauraro albishirin ku Allah ya kawo mu shekara ta kawo mu kun nema kun samu. Daga wannan lahadin za mu fara kawo muku shirye-shirye ranar lahadi da karfe tara da rabi na dare kamar yadda muke yi a sauran ranaku. tare da gabatar da shiri na musamman domin mata. Kada ku bari a baku labari. Muryar Amurka. Duniya a tafin hannunku. haka ne, yanzu kuma lokaci ne na sauraron karatun Alƙur'ani mai tsarki daga yara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ismi Rabi'at bintu Magaji in madarasa al Sulaija. Ana aqra alakum ya tsara min alkur'ani karim min suratul Anfal insha Allah. أعوذ بالله من بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم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 صدق الله العلي العظيم To da fatan an amfana da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amman a takaice. Tun daga watan Janairu sojojin Ukraine 65 ke wani horo na musamman a sansanin sojan Fort Sill da ke jihar Oklahoma ana Amurka. don su iya sarrafa na'urar kariyar makami mai linzami ta patriot ana sa ran dakaran za su kammala horon a wannan watan na maris su kuma koma ukraine don fara aiki da na'urar bisa la'akari da mahimmancin wannan horo ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta haramta daukar hotunan sojojin kuma ta ki barin muryar amurka ta bayyana sunayensu amma wakilin muryar amurka ostap yaresh ya kai ziyara sansanin na fort sill don ya shaida horon da dakarun ke yi. Iran za ta iya sarrafa isasshen sinadarin fizzle don kera bom ɗin nukiliya a ƙasa da makonni biyu. kuma za ta iya kera makaman nukiliya a cikin watanni a cewar babban jami'in sojan amurka da yake magana da 'yan majalisar dokokin amurka a jiya alhamis babban hafsan hafsoshin sojan ƙasar janar mark miley ya faɗawa 'yan majalisar cewa amurka ta ƙudiri aniyar hana iran kera makaman nukiliya A jiya Alhamis mai shigar da kara na birnin New York ya yi watsi da bukatar da 'yan majalisar dokokin Amurka na jam'iyyar Republican suka gabatar a kan ya mika takardun da ke da alaka da binciken da ya yi kan tsohon shugaban Amurka Donald Trump game da biyan dala 130 a matsayin toshiyar baki ga wata 'yar fina-finan batsa gabanin zaben shekarar 2016 a kan ikirarin da ta yi na cewa Trump ya neme ta. To masu sauraro da haka muka zo ga shirinmu na karshe na wannan lokacin amma idan Allah ya kai mu an jima da hantsi wato karfe 8 agogon Najeriya Nijar kamar da caji wato hukun na agogon Ghana za mu kawo muku wani sabon shirin yanzu a madadin Maryam Dauda da tafiya na gabatar da shirin da producer mu Dadi Balawi sai kuma injiniyan mu na yanzu Kal ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fata da sana'a.